shugaban zama da kuma shugaban kwamitin amintattu na wannan kungiya mai albarka sabil ga kuma wanda zan iya kira da suna employer na wato mai biya na albashi a jami'a architect yau ga shi a zaune da sauran manyan baki musamman dan uwa mataimakin kwamishinan 'yan sanda wanda shi ne zai yi sharhi akan abin da zan gabatar shugabannin wannan kungiya ta sabil 'yan uwa maza da mata da ke nan wurin ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu shugaban zama baba ne ko kaka a wurina to amma a cikin bayaninsa kamar ya riga ya gice ni saboda ya bayyana cewa zan yi waɗansu bayanai waɗanda yanzu na san waɗanda ke cikin nan ɗakin za su sa ran su ji wani abu mai yawa hakan ya sa watakila mahalarta wannan zama an yi abin da ake kira da turanci Raisin hope ta yadda za su yi tsammani wata lacca za a gabatar gagaruma irin waɗanda aka gabatar a shekarun baya to ba na so a kasa fahimtar cewa ni daga jami'a nike kuma fannin koyar da yadda ake tattara bayanin kasuwanci don haka wannan fannin shine kila na fi sani amma wannan zai iya zama karambani ko da yake a matsayina na musulmi ba ni da hujjar da za ta sa in an zo ana magana addini in ce ba zan iya ba da gudunmuwa ba don haka sai a kaddara cewa ba za a samu wani abu mai yawa ba amma dai za a samu abin da ya samu insha ba kafin in zo nan a jiya na yi tambaya ya ake so a gabatar da lecture cikin harshen turanci ko hausa domin na san shugabannin kungiyar da ya yi 'yan boko ne kamar yadda shugaba ya faɗi kuma waɗanda aka yata akwai 'yan boko su kuma suka fi yawa sai dai a zatona a kaduna zai wahala a ce akwai wanda ba ta jin hausa zai wahala to amma don gudun kar a shiga haƙƙin wasu na zaɓi cewa in gabatar kamar yadda aka ce cikin hausa amma a ƙarshe in lokaci ya bada zan yi sharhi a takaice ko kuma zan rere ɗan abubuwan da zai samu cikin harshen turanci ta yadda kowa insha Allah zai amfana da ɗan abin da zan gabatar ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana muwafaƙa. Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ya sa albarka a cikin wannan zama wanda Allah ya kaddara muke yin sa a cikin wannan gidan tarihi na Arewa House a nan cikin garin Kaduna a wannan safiya ta Asabar a shida ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1437 wanda ya dace da 11 ga watan 6 shekara ta 2016 matashiyar zance a wannan rana wato abinda aka nemi a magana kansa shine rikon amana to kamar yadda muka sani rikon amana na daga manya-manyan kyawawan ɗabi'un da ya wajaba kowane musulmi ya siffantu da su kasancewa rukun amana na daga ginshikan addinin musulunci waɗanda ke shiga cikin al'amuran addini da kuma rayuwa Allah tabaraka wata ala ya yi umarni da miƙa amana ga masu ita a cikin suratun nisa aya ta 58 Allah tabaraka wata ala ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira Allah ta'ala ya ce lallai Allah yana yin maku umarni yana umartan ku da miƙa amana Bada amana ga masu ita idan mutum yana shugaba an zaɓe shi to waɗanda suka zaɓe shi sun mika masa amana ce ta ya gudanar da rayuwarsu ya jagorance su ya shugabance su ya zamanto abin koyi gare su ya tsara musu abubuwan da zai kyautata rayuwarsu a bangaren tattalin arziki a bangaren gudanarwa a bangaren zamantakewa a bangaren wato ɗabi'u da al'adu a ɓangaren addini a bangaren lafiya da ilimi da duk wani abu wanda yake al'umma na bukata don ta kyautatu idan a ofis ne aka ba mutum wani matsayi to wannan ofis din abinda ake nufi an ba shi amana ce ya kula da haƙƙin ofis ɗin ta hanyar tsayawa tsayin daka wajen kiyaye aiki da ka'idodinsa da zuwa wurin aiki yadda ya kamata lokacin da ya dace da kuma yin aikin ba tare da la'akari da wane ne nawa wane ne ba nawa ba wane ne masoyi wane ne maki ba wanda aka ba shi ɗaya Allah ya azurta shi da haihuwa Allah ya ba shi amana akan ya kula da waɗannan ‘ya'ya ya kiyaye haƙoƙinsu ta hanyar yi masu tarbiyya da jansu zuwa ga abin da za a gode wa farko a kuma yaba wa karsan shi Allah ya ba su waɗannan ‘ya'ya ne don ya jarraba shi ga zai gode mashi tun da ai Allah ne ya ga dama ya ba shi ai wanda ke neman ‘ya'ya ma ba samu ba wannan ya sa 'ya'ya ke zama jarrabawa ga mutum a ga zai ci jarrabawan ko ba zai ci ba idan Allah ya ba mutum matsayi na limanci a masallaci ko kuma shugabanci a wata ƙungiya. amana aka ba shi don a ga yadda zai kula da wannan amana zai rike ko ko zai ci wannan amana ya sake ta sakaka ba tare da kiyaye hakokinta ba to Allah ta'ala ya yi umarni da a amika amana ga masu ita kuma ya ce wai za a kamtun bainan nasi an ta kuma adl kuma idan za ku hukunci tsakanin mutane to ku hukunci bisa adalci da adalci adalci shine ajiye kowane abu inda yake inna allaha ni'ma ya'idukum bi Allah mai yawan ni'ima ce mai yawan ni'ima ne ya cika ni'imominsa gare ku kuma da waɗannan ni'imomin yake muku wa'azi cewa ku lura ku kula da ni'imominsa ku daina yin abin da Allah bai ce ku yi ba inna Allah kana sami'an basira kuma lalle Allah ya kasance mai ji mai gani haka nan a suratul bakara aya ta 283 Allah tabaraka wata'ala ya sake maimaita irin wannan umarni da yayi na amika amana ga masu ita Allah ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata walyattaqillaha idan sashin ku ya amincewa sashi da wani abu ciniki aka yi a matsayin bashi sai ya zamanto wanda ya sai da ya amincewa wanda ya siya ya biya kudin gobe ko jibi ko bayan wata ko shekara to shi wanda aka amince ma wannan ko kuma aro ne aka bada na kaya kayan aro ne irin wanda mata kan ara dan kunnin gwal ne wata irin wani irin hijabi ne ko gele ko makamancin wannan ko kayan aro ne na aikin gida wuka makamancin wannan ko kuma koda ma menene dan makaranta ne aka bashi littafi aro ko kuma koda a laburare ne dakin. karatu na makaranta ya karbo aron littafi a matsayin shi na ɗalibi ko a matsayin shi na malami to wannan Allah ta'ala ce fa in amina fa in amina ba'dukum ba'dha idan sashin ku ya amincewa sashi da wani abu da ya mallaka yace je kai amfani da shi ko kuma na baka lamuni sai wani lokaci fal yu'addil ladhi tumina amanata wanda aka ba wannan amana aka amince masa aka lamunce masa to ya mika wannan amana yadda take ya kiyaye ta ya tsare ta yadda take wal yattaqillaha rabba kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta muminai da cewa suna kiyaye amanoninsu da alƙawuransu a cikin suratul mu'minun aya ta takwas Allah ta'ala ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un mu'minai na kwarai sune waɗanda ke kiyaye amanonin da aka ba su da alƙawuran da suka ɗauka Rukun amana na ɗaya daga cikin manya-manyan siffofin manzannin Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya sa za mu gani a cikin Alƙur'ani, misali a suratun shu'ara aya ta 107 da aya ta 125 da aya ta 143 da aya ta 162 da aya ta 178 Allah ta'ala ya gaya mana yadda manzanni ke ta gaya wa mutanensu cewa mu fa amintattu ne masu rikon amana ne ba mun zo mu cuce ku bane ba mun zo mu kai ku mu baro bane mun zo ne mu kai ku mu dawo da ku mun zo ne mu dola ku akan hanyar Allah ba za mu ci amanan ku ba ba za mu hayince ku ba ba za mu yaudare ku ba matukar kun yadda kun mika wuya ga Allah kun ba mu jagoranci al'amuran Allah ta'ala ya faɗa mana Qur'ani a waɗannan ayoyi kowanne annabi daga cikin annabawan da ya ambata wannan suran yana cewa mutanensa inni lakum rasulun aminu lalle ni manzo ne a gare ku kuma mai aminci mai rikon amana amintacce ba mai yaudari ba ba mai ha'inci ba ba mai shigo shigo ba zurfi ba ba mai wantanda da wandaka da rubda ciki da mika wato abin da ba nashi ba zuwa ga kansa ba ba haka bane suka ce mu dinnan a gare ku dukkan kowannensu haka ce rasulun aminu manzo ne daga Allah kuma amintacce mai aminci mai rikon amana ba wanda yake yaudara ba a matsayinsa na jagoran masu imani manzan tsira farin jakada muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffantu da ɗabi'ar rikon amana tun yana ɗan ƙaraminsa har ma ana yin masa laƙabi da mai gaskiya da rikon amana ana ce masa as-sadiq Al'ami lakabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kenan tun yana ɗan ƙarfi wannan ya sa hatta ma maƙiyansa da waɗanda ba su yi imani da shi ba a wani lokaci ko da ko daga baya sun imani ba su iya kore masa wannan ɗabi'a babba ba da wannan matsayi mai girma mai daraja ba da wannan lakabi mai alfarma ba duk da ke yadda suke masa za mu gane haka a cikin hadisin da al'imamun bukhari ya rawaito a kitabu bad'il wahyi wanda a wannan wuri ya ba da labarin tafiyar da su abu sufiyan suka yi zuwa wajen hiraklu domin su sa ya koro jama'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi hijira daga makka zuwa kasar habasha domin su samo taimako su samo taimako da agaji da mafaka daga wannan sarki da aka ce mai adalci ne wanda yake bin hanyar nasaraniyanci wato kirista ne a wancan lokaci hiramlu hiramlu ya sa a kira masa mutanen da suke daga makka bisa jagorancin abu sufiya su zo su yi masa bayani wai wannan mutumin da yake da awar shi manzo ne wai yaya yake menene ɗabi'unsa yaya halayensa ya mu'amalolinsa akan me yake kira me yake hani kuma yake umarni da shi da suka zo ya gaya musu ta hanyar tambaya wane ne cikin ku ya fi kusa da wannan mutumin da yake da'awar annabta abu su ya ce shi aka tsaye da abu sufyan yi bayani ya faɗi abin da manzan Allah su su ma yake kira kai. ya koma da siffofinsa ya faɗi irin halaye da ɗabi'unsa daga cikin tambayoyin da Hiraklu ya yi wa Abu Sufyan shi wannan mutumin ya yake kun san shi a matsayin mara gaskiya mai cin amana mai yaudara ya ce a ba mu taɓa sanin shi a matsayin mai cin amana ko mai yaudara ko mara gaskiya ba yadda ya zo sai hiraklu ya ce masa sa'altuka hal yaqdiru fa na hula ya diru. wa kadhalika ar-rusulu takdiru Ya ce, na tambaye ka shi wannan mutumin da kuke koke a kansa yana yaudaran mutane ya ha'inci ya ci amana a bashi abu ya ce ba a bashi ba ko a bashi abu ya yadda ya ga dama da shi hirakul ya ce ka ce man baya yaudara baya hayanci to kuma wannan haka dama ɗabi'ar manzanni take ba sa yaudara ba sa hayanci don haka ne ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa ya yi umarni da rikon amana da kuma miƙa amana ga masu ita a cikin wani hadisi wanda al Ahmad da Abu Dawud suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce addil amanata ila ta ta mana la hunman man ka miƙa amana ka ba da amana ga wanda ya yi amince maka kuma kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka wannan abubuwa biyu ne akwai umarni akwai hannu. na farko wanda duk ya amince maka da wani abu ya ce zo ka jagorance ni yace ce zo mu tafiyar tare ya ce zo mu mu'amala tare yace zo mu zauna tare yace ga wannan abin na baka aransa in ka gama ka dawo mun da shi to ka miƙa amana ga wanda duk ya amince maka na biyu kar ka ɗauka wai dan wani mai cika ƙa'ida ba ko ya ci amana ko ya yaudare ka kai ma kana da dama ka yaudare shi kamar da misalin mumuna da mumuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahun man khanaka kar kuma ka ha'inci kar ka yaudari kar ka ci amanar wanda ya ci amanar ka shi yasa malamai suka ce a misali idan kana bi mutum naira dubu ɗari sai ya ki baka kai kai ya baka ya ki baka kana nan kana nan kai ba kai shi kara wajen alkali ba ko wajen wani babba da zai sa ya baka dole a kawai dai ka tsayo akan cewa dai kana bi sai ya zama nashi kuɗin kuma ya shigo hannunka wani ya baka kuɗi ka basa naira dubu hamsin ba ka da dama ka ce bari kai zamiya ka cire wannan hamsin ka aje ka ce to shi kenan an bani kuɗi in baka na cire a madadin kuɗin da nake binka ina bin ka hamsin ba a yarda da wannan ba a shirya wala ta hun man khanaka wanda ya haince ka ya yaudare ka kar ka haince shi in kana son wannan sai dai ku je a zauna a yi sulhu tsakanin kai da shi a gaban manya ko gaban alkali ko gaban iyaye ko wani abu mai kama da wannan su ce to yanzu tun da kudin shi ya zo hannunka shi ya yadda wannan kudi ka rike in an tafi akan haka bisa ya shi kenan amma kai kawai ka rike ka ce masa ai na rike to shari'a ba ta da wannan ba sa wani malami yake cewa addil amana lillazi kad amanak wala takun man khana fa huwa kad halak yace ka bada amana ga wanda ya amince maka kar ka yaudari wanda ya yaudare ka domin shi ya halaka kai ma so kake ka halaka ashe kenan ba daidai bane ka ka cika amana ko ka ƙirƙi amana ko ka ci amana don wai kai an ci amana ka haka na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya rukun amana a matsayin dalili na imanin mutum kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su so mutum duk wanda yake so Allah ya so shi duk wanda yake son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya so shi duniya da lahira to ya kiyaye amana ya rike amana kan ya ci amana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la imana liman la amanata la wala dina liman la ahada babu imani cikakke ga wanda bai da rikon amana kuma babu addini na gaskiya a haƙƙin wanda bai cika alƙawari kenan waɗannan abubuwa guda biyu tagwaye ne ƴan uwan juna ne tare suke tafiya ɗan jami'a da ɗan juma ne bai yiwuwa ka zama mai amana kuma a waye gari kana saba alkawari domin daga ka'idar rike amana shine ka ba da abin da aka amince maka lokacin da ake so wannan kuma nau'i ne na cika alƙawari haka nan daga cikin cika alƙawari akwai abin da duk aka ce ma ga shi rike ka dawo da shi ka dawo da shi din wannan shine cika alƙawari kuma wannan nau'i ne na rike amana ce yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la imana liman la amanata la wala dina liman la ahdala babu imani na gaskiya cikakke karbabbe mai amfani ga wanda yake cin amana wanda bai da rikon amana kamar yadda babu addini na gaskiya ko mutum ya da awar yana da shi in dai harba cika alkawari wannan hadisi ya imamu ahmad ya rawaito shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da al-imamu tabarani ya rawaito ya ce ina abattu an yuhibbakum Allah wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasduqu idza haddathtum wasinu jawara man jawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuna so Allah da manzon Allah su so ku in dai kuna son Allah da manzon Allah su so ku ya jama'a akwai wani a cikinmu mu nan namiji ko mace da baya son Allah da manzon Allah so shi akwai to in dai kuna son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa su so ku in ji shi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sadiqul masduq yace to fa addu idza tumindu sai ku mika amana ku rike amana ku kiyaye amana ku tsara amana da aka ba ku wasduqu idza haddathtum kuma duk lokacin da za ku yi magana ku faɗi gaskiya ba maganan ƙara gishiri ba maganan zuki ta mallau yadda abin ki ka faɗi ba ki bukatar burge kowa ta hanyar ƙara bayani inda shari'a ta yadda da ƙarya wurare uku ne kacal kuma wannan ma ba ƙarya ba ce a hakika wani salo ne na zamantakewa na siyasan zamantakewa hanyar farko ko yanayi na farko shine wajen sulhu tsakanin mutane biyu masu saɓani sun yi saɓani ba sa ga maciji ba a gaisa ba a juna sallama wancan na juya fuska wancan na juyawa an ga juna maimakon a yi sallama in an haɗu kamar yadda shari'a ta ce a a sai a yi wa juna a basa wata walle kun ga wannan an samu matsala a irin wannan yanayi babu laifi wani ko wata ta je ta samu ɗaya daga cikin masu sabanin nan ta gaya mata cewa ai daga wajen wancan ma take wancan nan ma tana dama da takaicin wannan matsala da ya shiga su abin ya dame ta ta ce ita ma dai ta rasa yadda za ta yi ne kunya ma take ji su haɗu amma dai bata san abin da zai faru ba kin ga ga gaya mata haka ita wannan za ta ji daɗi za ta ga au ashe ita ce dama take da gaskiya shi yasa ma yanzu an gano ita ce ke kan gaskiya wacce na kan kuskure kun ga za ta sassauta tunaninta eh kuma ta koma wajen ɗayan ta gaya mata kwatankwacin abin da ta gaya ma wannan idan sun haɗu zai faru za a gaisa za a yi musafa za a yi hira za a ce ai wannan abu dai shaidan ne sharran shaidan ne ba za a ƙara ba wannan ƙaryan ta halasta a shari'a sai hanya ta biyu ko dalili na biyu a wajen abin da ya shafi yaƙi domin yaƙi ɗan yaudara ne yaƙi ɗan dubara ne bai yiwuwa ka zo ka bayyanar da abin da kake ciki da tare-tarenka da shirye-shiryenka da abin da kake so ka cimma a gaban wanda ka san baya son ka cimma wannan abu sai ka sakaya ka nuna kamar ba wani abu ba kar ka nuna ga inda ka nufa alhali kuma nan ɗan ka nufa wannan ma shari'a ta yarda shi sai yanayi na tsakanin miji da mata wannan kuma ana yi ne don siyasan zamantakewa a yayin da ke miji ya shiga kasuwar kurmi ko kuma kasuwar kwari ya ga wani yadi ya zo sabo bai taba zuwa najeriya ba sai wannan lokacin ita ma tabbata san da shi ba duk leke-lekenta da ta da kyalekyalenta ba taba gani ba saboda haka da ya gani allah ya ba shi sa'a ya siyo wannan abu naira dubu ɗaya ɗari biyar ya zo mata da shi kaduna baiwar allah miskina masha rabuna da ta gani abin ya ba ta sha'awa ya burge ta ta ce mai gida ina ka samu wannan abu mai ban sha'awa haka hakkin allah dai zai kai dubu goma ya ce mata ai da kyar ma aka sai damun dubu goma sha biyar kun ga a wannan rana sai an mai ciko a wajen cefane idan ana masa miya da kifi ne a ranar za a sa kaza in ana yi da kaza ne za a nemo talo-talo bayan wannan a wannan rana juice da drink da irin abubuwa da salad kala-kala sai ya ci saboda ya kawo ma ya kayan naira dubu goma sha biyar alhali dubu ɗaya ne da ɗari wannan ba zai yaudare ta ta haka ba bai cutar da ita kowace hanya ba kawai siyasa ce ta zama shari'a ta da wani. shi ma namijin zai da yake ko amur ko halin ko bakaru ne ko wane ne sai aka waye gari ya dawo gida kun san idan namiji ya gaji ya dawo gida ya ci abinci yana fara cin abincin nan inda abincin ya yi daɗi sai ji kamar mota ta tsaya kofar gida sai ji kunninsa na wani abu ƙara ƙara alamar mota ta yi baki ko ba wata mota miya ce kawai saboda haka ce ke wance wannan miyan ba ta ce hmm, ai yau kaɗan ya rage in ƙara da bashi har ma na ɗauki kwano na zan je in saida dan in karo abin ta yadda abin zai yadda kake cikin sa haka amma dai sai Allah ya sa na tuna da wata yar ajiya ka sanu da mata ka sanu mata da ajiya tsohon tsohuwar ajiya sai na ɗauko sai ne amfani da shi ne wannan miyan mm, lalle kam ai wannan kam ai inda ban ci wannan miya ba ai da ne hasaran ne wannan ƙarya ta yi kila ba ta ƙara komai ba kila ba ta rage kudin da ya bata amma dai da ta gaya masa bai fito kowace hanya ba siyasar zama ce da da zamantakewa ne waɗannan yanayi guda uku su kaɗai ne suka halasta ƙarya banda wannan duk wata ƙarya shari'a ba ta ba don haka manzan Allah sallallahu alaihi ya ce in kuna san Allah da manzan Allah su so ku to ku iza haddastu ku yi gaskiya in kun yi magana duk magana za ku yi ba ƙarin gishiri ba ƙarya wasinu jawar man jawar ku kuma kyautata makwabtaka da wanda ya makwabtaka ce ku a yau mun san halin da makwabtaka ke ciki a cikin al'umma babu tausayi babu kyautatawa ba sanin haƙoƙi ba mutuntawa sai neman abin da zai cutar da makwabci da sauransu to inda ana son Allah da manzan Allah su so mu to akwai bukatar a kyautata makwabtaka kamar yadda wannan hadisi na al Tabarani ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya tsara amana a matsayin daya daga cikin abubuwan da idan mutum ya mallake su kada ma ya damu ya ce zai bakin ciki saboda wani abu da ya rasa a duniya ko mai ka rasa in dai ka mallaki waɗannan ɗabi'u guda hudun to duk abin da ka rasa a duniya kar kai bakin ciki in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin an maka asan da asin in ka samu waɗannan hudun komai yayi gishiri da magi da manja har da onga duk sun shiga ciki ba ka da damuwa ko kaɗan in dai kai nan nan za ka zama mai godiya ga Allah ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un kun nafi ka? fala alayka ma fataka min ad-dunya dabi'u guda hudu halaye hudu in dai suna tare da kai kar kai bakin cikin abin da duk rasa a duniya da ka rasa miji aka rasa matar aka rasa me aka rasa ta dukiya ko menene kar kai bakin cikin sa in dai ka samu waɗannan kudin hifdul amana hifdul amana rikon amana shine na farko rikon amana wasirku sidqu da gaskiyar zance duk maganar da za a yi ya zama gaskiya ake bane wa husnu khaliqati da kyakkyawan dabi'a halaye managarta wa iffatu fi ummati da samun abincin da ya ishe ba sai ka ji ka roƙa wajen wani abin da kake da shi ya ishe ka Allah ya yi maka rufin asirin da ka fi karfin abincin gidanka randa duk Allah ya azurta ka da waɗannan abubuwa guda hudu to ka gode wa Allah ki gode wa Allah ba ki bukatan bakin ciki miskala zarra na abin da kika rasa a duniyar nan ko menene shi wannan hadisi al imam ahmad shi rawaito shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasicci da rikon amana a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa na ƙarshe da ya faɗi a lokacin da ya hajjin bankwana Rikon amana na daga cikin manya-manyan abubuwan da ya wasicci gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito wa man kanat indahu amana falyu'addiha ila man ittamanahu alaiha wa basata yadayhi fa qala ala hal ballag ala hal ballag ala hal ballag manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani duk wanda ya san akwai haƙƙin wani a kansa wanda yake an bashi amana duk wata amana da aka baka to kai gaggawan mai da wannan amanar karkace ta ka kiyaye ka rike ka tsare ta ka miƙa ta ga masu ita yadda aka baka manzo Allah sallallahu alaihi ya daga hannunsa haka yace ala hal ballatu shin na isar da sakon Allah gare ku manzo Allah ya faɗa haka so so wannan na nuna irin muhimmancin da ke tattare da rukun amana da kuma hadarin da ke tattare da cin amana haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kore yiwuwan haduwar rikon amana da yaudara a zuciyar mu'mini a ce mutum ya haɗa an yaudara da kuma ya rikon amana ba zai yi ba domin diddanin la yastami'an abubuwa guda biyu ne da suke opposite ba za su taɓa haɗuwa ba sun yi hannun riga bai yiwuwa a ce mutum na da rikon amana kuma a samu yana yaudara bai yiwuwa a ce mutum mai yaudari ne kuma a tsince shi mai rikon amana ne waɗannan ɗabi'u ba su haɗuwa a wuri ɗaya a lokaci ɗaya a wurin mutum kasancewar cin amana na daga cikin siffofin munafukai kuma cin amana na daga dalilan da zai sa mutum shiga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa la yajtami'ul iman wal kufru fi qalbi imrin wa la yajtami'ul kadhib was sidq fi eh, jami'an wa la tajtami'ul khiyanatu wal amanatu jami’a. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace imani da kafirci ba sa haduwa a zuciyar mutum a ce mutum mai imani kuma wai yana kafirci ko kuma kafiri ne ba zai yi ba ko dai kafirci ne ko imani hakanan ƙarya da gaskiya ba su haɗuwa makaryaci daban mai gaskiya daban makaryaciya daban mai zuki ta mallau daban kuma mai gaskiya daban ba a haɗa wannan a zuciyar mutum a lokaci ɗaya hakanan yaudara da rikon amana ba su haɗuwa a lokaci ɗaya ba zai taɓa zama mace tana yaudara kuma a same ta mai rikon amana ba ko kuma mai rikon amana ta zamanto mai yaudariya ba sai dai da tana mai rikon amana ta zane ta koma mai yaudariya ko kuma ya ce ta tuba ta kuma mai ruwa mana. amma waɗannan ɗabi'un biyu kishiyoyin juna ne kishiyoyin da ba za su taɓa haɗuwa ba har abadan abada ba su taɓa haɗuwa a wannan hadisi muhammad nasiruddin albani ya kawo a cikin sisla sahiha haka na al-imamu bukhari ya rawaito da shi da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi thalathatun idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idan tumina khana ɗabi'u halaye siffofin munafiki guda uku ne in yi magana sai ya karya in yi alkawari zai saba in amince mai zai yaudara zai ha'inci zai ci amana kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almakar wal khadiyatu wal khiyanatu fi nar dabi'un makirci da yaudara da kuma cin amana dukkansu na kai mutum cikin wuta kamar yadda wannan hadithi sahihi wanda ya zo cikin sahihul jami asalinsa cikin aljami sagir na jalalidin suyuti yake kenan waɗannan abubuwa da makirci da yaudara wanda yaudara nan ya haɗa haddasa algushu a cikin sana'a algushu a cikin shugabanci algushu a cikin mulki algushu a wajen karantarwa da duk wasu abubuwa irin waɗannan da ha'inci tsakanin miji da mata a cikin zamantakewa duk ya shiga ciki wal khiyana da kuma yaudarar da ta shafi cin amana dukkan suna kai mutum zuwa ga wuta Allah ya tsare bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya cin amana a matsayin farkon abin da za a rasa a cikin wannan al'umma za a waye gari masu amana sun karanci ana neman masu amana za a rasa a cikin al'umma illa nadir sai 'yan kaɗan sai 'yan tallin 'yan kallin kal wadda ba su da yawa su ne za a samu masu amana allah ya azurta mu da kasancewa cikinsu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani ma yufqadu min addini al'amana, wa akhiru ma yufqadu minhu as-salam abinda za a fara rasawa cikin addini shine amana Abin da za a rasa na ƙarshe cikin addini shine sakaci da sallah yan uwa masu girma a wannan lokaci ya amana take a cikin a wannan lokaci ya kima da daraja sallah take a cikin kun ga da farkon da ƙarshen ina mana tsoron kamar sun riga sun kuma a yanzu haka Abin da ya rage abin da ba a rasa ba har yanzu akwai masu gaskiya masu amana domin na Allah ya ji ba washe baya karewa amma mun sani a fagage daban-daban a cikin al'amura daban-daban rashin amana ya yi yawa ya shiga cikin wurare daban-daban da duk bangarori na rayuwa a kasuwanci ne a leburanci ne a shugabanci na mulkin siyasa ne ko mulki ma na gida na ainihin masarautunmu a shugabanci na addini ne a cikin addininmu na musulunci da ma sauran waɗanda ba musulmi ba kamar addinin kiristanci da sauransu abin da ya shafi zamantakewa ne na gida shugabanci a gida tsakanin miji da mata da 'ya'ya duk wannan za mu ga yadda al'amarin cin amana ya shiga banda wannan mu koma makarantunmu mu ga yadda ake amma ake cin amana a wajen jarabawa ɗalibai suna ha'inci wannan ya sa wance rubuta mai jarabawa ko satan amsa ko kuma su malaman su ki shiga su koyar da gangar suna sane ba uzuri su tara ɗalibai su ta su awa ɗaya bai zo ba a yi waya ce yana makaru ko kuma ya ma ainihin tafi Legas. Legas ɗin nan ba ya je aikin jami'a ba ne ba ya je aikin makaranta ba ne ya je harkarsa ce ta neman abin da yake so ya samu na ƙashin kasa bai da alaka ta kowace fuska ta kusa ko ta nesa da abin da zai dawo ko da ɗaliban ko kuma yanki yadda su kammala musamman ɗaliban da ke karatu na sama a ainihin digiri na biyu ko digiri na uku ya ki duba masa aikinsu da suka rubuta ba abin da ya damai ba su gama ba shekara da shekaru bai damu ba ko kuma ya zo wajen maki ya ba da maki yadda ya ga dama ba zai yi adalci ya ba kowa haƙƙinsa ba bayan kuma gashi Allah ta'ala ce inna Allah ata zai haƙƙin haƙƙa kamata yi kowane abu a ba shi haƙƙinsa yadda Allah ta'ala ya shi a nan wurin ne muke cewa babu cin amana a akwai abin da ya shafi menene a yau babu cin amana illa ma rahima rabbuna Allah ka samu cikin waɗanda kai majin kai ka azurta su da rikon amana abin da ya shafi sallah kuma a yau muna ganin yadda sallah ta shiga cikin halin ne mutane ba sa yin ta sai sun ga dama wasu da yawa wasu tsakanin su da sallah sai wata ramadana a wata ramadana ma za su kwakwafan kuciya ne sai yi gangami to sannan gaggawa sallah mai ainihin wato haɗa gaba da baya a haɗa sallan a da la'asar a lokaci daya saboda zaman ofis ko saboda shiga kicin a haɗa magariba da ishayi a lokaci daya saboda taron siyasa ko makamancin wannan yan uwa masu girma abin da ya shafi rukun amana da abin da ya shafi kiyaye sallah abin ya zamanto a cikinmu yana wahala kwarai da gaske wannan hadisi al-imamu hakim da kuma at-tirmidhi suka rubuta shi haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa cin amana na daga cikin alamomin da ke nuna zamani ya lalace bacin zamani duk da cewa galibi idan an ce zamani ya baci ana nufin mutanen zamanin ne ba zamanin kansa ba yaquluna az-zamana lahu fasadun wa ma fasada az-zamanu wa hum fasadu wa ma fasada zamanu suna cewa zamani ya lalace zamani bai lalace ba su ne suka lalace suke cewa zamani ya lalace to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan kalmar a matsayin fasadun zaman cewa lalacewar zamani illa iyaka kamar yadda na ambata ana nufin mu 'yan zamanin mu mutanen zamanin ba shi zamanin kansa ba don zamani na Allah ne lokaci ake nufi da zamani lokaci kuma na Allah ne wal asri Allah ta'ala shi ya faɗa haka lokaci nasa ne shi ya halicci lokacin don haka lokaci ba zai lalace ba sai dai mu da muke rayuwa a wannan lokacin mu samu matsala amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka domin Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ya ce haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abubuwa guda biyu kad ra'aitu ahadahuma yace ni dinnan naga daya yana faruwa yanzu yanzu nan wa ana antazirul akhar dayan ne ban gani ba amma ina nan ina jira ina da rai haddasana ce manzon Allah su ma ya bamu labari annal amanata nazalat fi jazr qulubi rijal amana an saukar da ita ne a cikin kokon ko kuma cikin tsakiyar zuciyar mutane saboda girmanta saboda matsayinta ainihin tushen zuciya nan aka je aka saka amana a nan ne aka saka thumma nazala alquran sa'annan kuma sai ƙur'ani ya sauka daga Allah ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alimu min alqur'ani mutane sahabbai kenan da tabi'ai da wanda za su fi bayan su har zuwa yanzu sai zama ana karanta ƙur'ani ana fahimtar mahimmancin amana da matsayin amana wa alimu sunna haka nan ma cikin hadisan manzon Allah ana karanta mahimmancin amana da girmanta da haɗarin cin amana ثم حدثنا عن رفع amana. sannan sai manzan Allah su za wasallam ya ba mu labari kamar ɗauke dauke amana da yi. za a ɗauke ta cikin mutane mutane zama ba su da amana illa man rahima rabbuna sai yan kaɗan daga mutane ne za a zama to masu rikon amana zai ya ci gaba da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za a ɗauke amana mutum yana bacci sai amana a ɗauke ta ya zama an sance ta daga zuciyarsa sai da abin da ba a rasa ba gobe ma ya kwanta a rage jibi ma ya kwanta haka za a yi ta rage amana daga zukatan mutane ya ce fa yusbihun nasu ya bayan muna mutane su waye gari suna ciniki tsakaninsu saye da sayarwa da kasuwanci la ya kadu ahadun yu'addi al-amana sai ya zama da wuya ka samu wanda zai rike amana in an bashi amana zai ci ba zai rike ba ba zai kiyaye ba ba zai tsare ba haka zai zama to ana yin kasuwanci babu amana hatta yuqala har sai an kai lokacin za a rika cewa inna fi bani fulanin rajulan aminan za a rika cewa ai a kabila kaza ko a kauye kaza ko a cikin mutane kaza akwai wani amintacce ne wai ma'ana samun amintacce zai wahala jan waye gari ana nema yanzu zan girman Allah ko a yanzu ko a nan cikin garin Kaduna ko a nan garin Kaduna garin gwamna inda ilimi yake sosai ba kamar kauyen mu a zare ba ko a nan yanzu in aka ce yanzu kowaccen ku ta tashi Da lissafa wanda take jin ta amince mata ɗari bisa ɗari za ta iya bata komai na harkar kasuwanci na harkar amana ta aminta rike mata don girman Allah guda nawa za ki lissafa ba ta da cewa ba za a haɗu a ƙungiyar sabil a gaisa amma fil kalbi shai akwai wani abu a zuci an yadda da a yi wannan mu'amalar a wasabil ko a ƙungiya kaza ko a masallaci kaza ko a makaranta kaza amma ɗauki kuɗi ki ta kina tsoro sai kin kawo dukkan uzurin za ki kawo ina duniya haɗar lahira kila wallahi kin kaza kaza ai ni ma abu ne ya faru Aikin san ma kuma ga wannan ma ina zaune ma aka bugo min waya aka duk karerai saboda da yake kuma ta kake bata kuɗi dan kina tsoronta don girman Allah haka ne ko baka mu na ki fatan ko da kin mutu ki ko ki ta zauna hannunta yaya kun ga kenan amana ta yi karanci an kusa kai lokacin da za a ce za a rika dubawa wace ce mai amana yanzu ko cikin ku nan musamman wanda suke tare a sabin zai yiwu su iya cewa ai in dai wancan ne aka ba ta kaza shi kenan ma'ana kowa ya yarda ita wancan nan daban take a cikin saura in an ba bata za a iya zuwa a yi bacci da idanuwa biyu a kulle don an san tana da amana amma sai ka iske ba za a iya lissafa mutum biyar irin ta ba kuma wannan na nuna irin hadarin da al'umma ta shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna kenan hatta yuqala lirajuli manzo Allah ya ce har ma za ga ana cewa mutum ma ajlada wa ma azrafa wa ma aqala wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman har ma za a waye gari ana nuna wani da yatsa kai wani ai wannan nan akwai lura akwai taka tsantsan akwai bin komai sandu sandu ai wannan nan habawa ai mutumin kirki ne ai wannan nan habawa hazikin gaske ne manzo Allah ce amma duk da yaban da ake basa hakan in an duba zuciyarsa a wajen Allah ko kwayan zarra na imani bai da shi amma wai hakan ya bi, ya bi dama dama ya fi wai dama dama makaho ne garinsu gaba daya sai mai ido ɗaya zu kun ga wannan ya fi dama dama wai manzan Allah sun sama ci haka za yi to ku duba halin da al'umma take ciki a yau shugaban zama alhaji jibril ya faɗi magana a yayin da yake jawabinsa na buɗewa ku duba halin da ƙasa take ciki a yau har an waye gari ana tsoro wane ne za ka je ka kaɗa ma ƙura'aka wanda ba zai kunyata ka ba wanda ba zai disappointing ɗinka ba wanda ba zai zamanto kai na dama kai dana sani akan haka ba an waye gani kowa sai dai a cikin to mu dai mun dai gaji da kaza ne shi yasa ma zame kaza misali saboda shi kansa wanda za a yin sabo ba da tabbas shi tsohon an gaji shi kuma zaɓin ba da tabbas domin kila an gwada a baya an gani Kun ga wannan ke nuna irin hatsarin da al'umma take ciki wannan abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne allah ya tsare mu wannan hadisi al-imam bukhari da muslim suka rubuto shi to ko anan muka tsaya ina ganin za a yi fahimtar muhimmancin amana da ko muhimmancin rukun amana da muhimmancin kiyaye haƙoƙin masu haƙƙi da kuma haɗarin cin amana da haɗarin yaudara da haɗarin ha'inci da haɗarin wandaka da watanda da abin da ba naka ba to ita amanan nan sabanin yadda kila kullum ake kallo cewa amana na cikin bangaren tattalin arziki ne kadai A'a. musulunci addini ne shamu karantarwa ce shamula babu abin da ta bari ba wani bangare da bata shiga ba saboda haka amana a musulunci na shiga bangarori da yawan ciki ba sai bangaren mulki kadai ba za mu ji kaɗan daga cikin waɗannan bangarori na farko amana na shiga cikin ibada ibada bautar Allah domin ana son mutum ya yi bautar Allah ne yadda aka ce a lokacin da aka ce a wurin da aka ce bisa adadin da aka ce a halin da aka ce a siffar da aka ce kar ya ƙara kar ya rage alama sai irin wannan ibada ce take buɗaɗɗiya ba iyakance mata lokaci ba ko ba iyakance mata wuri ba ko ba iyakance mata yanayi ba ko ba iyakance mata adadi ba ko ba iyakance mata hali ko sifa ba in buɗaɗɗiyar ibada ce wannan sai mutum ya yi gwargwadon yadda ya samu duk azkar zikirori subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan budaddu ne ba iyakance ba a mafi yawan lokuta in ba a wurare yan takaitattu ba da aka iyakance adadin zaka yi kamar misali tasbihin da ake bayan sallah kun ga iyakance amma an ba irin wannan ba a buɗe ne ko a ina ko a wani lokaci ko wani hali ana so kar harshen ka ya bushe ya zama kullum yana ɗanye shatab da ambaton Allah ta baraka wa ta'ala amma abubuwan da aka iyakance sallah ba za a yi ba sai lokacin ta in dai ba ta nafila ba a siffa kaza a yanayi kaza ta sauransu sauran ibadodi da suke da iyakantattun yanayi sai an kiyaye in ko ba haka ba to an ci amanar ibadar Allah tabaraka wataala bari ku ji wani hadisi mai girgizar ba al'imam Ahmad ya rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a yayin da ya ambaci sallah wata rana ana zaune sai ya maganar sallah ya ambace ta sai ya ce man hafaza alaiha كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وعامان وأبي ابن خلف manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun ga sallan nan wanda da ya kiyaye ta ya kiyaye lokaci ya kiyaye yadda aka ce a yi bai yadda ya ga dama bisa tsarin kansa da ganin daman kansa ba ya bi yadda aka ce a yi tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kamar kama ra'aytumuni usalli ku sallah yadda ko ga ina sallah sai ya kiyaye ka'idan nan ya bi ta haka to wannan sallah za ta zama masa haske kalli kuma tsira a ranar kiyawa wanda ko bai kiyaye ta ba yadda aka ce ba ba zai samu haske ba ba zai samu kyalli ba ba kuma zai samu tsira ba kuma a ranar kiyama to zai kasance ne tare da ƙaruna ƙaruna wanda Allah ya ba mu labarinsa a suratul qasas inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuqu bil usbati ulil quwwa wannan mutumin da Allah ya sa kasa ta kifar da shi ta daga shi sama ta kifar ko ta dare ya shiga ciki ta matse shi da shi da komai na. wanda yake takama da shi a gida ده فرعون وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب wannan fir'aunan da ubay bin khalaf ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin waɗanda suka yi kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka duk za a tashe su rana ɗaya lokaci da za a tashe su wato zai zama yana tare da su saboda ya saka ci gaba da sallah kun ga kenan ashe rashin kiyaye amana sallah babban hadari ne kenan amana na shiga cikin mene cikin ibada wannan hadisi wanda mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hadisi ne mai kyau jayin waɗansu malamai na ɗanta cewa a sa. amma daga ɗan abin da na bincika ra'ayin cewa tabbataccen hadisi ne ya fi ƙarfi wallahu alam bangare na biyu da rukun amana ke shiga gabobi. Gabobi, amana jikinki amana kamar yadda dukiyarki amana ce rayuwar gaba ɗayanta amana ne ba da ke wani wuri ba ba da fantali wani wuri ba hatta allura a tsira maki an hana in ba don larura ta neman lafiya ba ba ya daba jikinki ne amma ya maki allura haramun ne in ba dalilin neman lafiya ba kawai a tsira ki ta zafi ki tsalle a shari'a ba ta daba jikin nan ba naki ne amana ce Allah ta'ala ya baki haka duk wata gaba ki kowace daga cikin gaban ki amana ce kuma ranar kiyama za ta bege kamar ita kar ki dauka ko zaki da ke ga dama ki kokko ba fuskan ki ki sa abin da ke ga dama ki sha abin da ke ga dama ki fesa abin da ke ga dama ki tufata da abin da ke ga dama a a shari'a ba ta da ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa hadisi da Imam Ahmad ya rubuto irmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul janna ku lamunce man ku ban garanti akan abubuwa guda biyar ni kuma zan lamunce muku aljanna in dai kun bani garanti za ku kiyaye abubuwa biyar ni ma na ba ku garanti za ku shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa waye sai irin wannan alƙawarin ba manzon Allah ba akwai shi ba ai daga shi sai ko mahallincinsa sa Allah wanda ya yi shi saboda haka yi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana kamar dai yana cewa kofa aljanna ko take ya ku jama'a ku yi man kaza ku amince da kaza ku lamunce kaza ni kuma zan muku kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce addu idza tumintum farkon abin da aka faɗi kenan ku cika amana ku riƙe amana yan amince ku ku miƙa ku tsare ku kiyaye amana da aka baku wa'afu idan ahadtu ku cika alƙawuran da kuka yi wastuku idan haddastu ku yi gaskiya in za ku yi magana wafazu furujaku ku tsare al'aurorin wa gudu absaraku ku rintse ganin ta yadda ba za ku ga abin da shari'a ta hana ba wa kufu aidiyaku kuma ku kame hannunku kar ku taba kar ku taba kar ku dauki abin da bai halasta gare ku ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lokacin da aka tambaye shi game da kunya ko kuma yayi magana akan muhimmancin kunya da kuma wajibcin a zama masu kunya sai sahabbai suka ce ai mu muna jin kunya alhamdulillah mun gode Allah ai mu masu kunya ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu a'a manista ya min Allah haqqal hayayi falyafadh rasa wa ma hawa walyafadh albatna wa ma wa wanda duk yake mai jin kunyan Allah da gaske to lalle ne ya tsara kai da abin da kai ya hadu abin da kai ya tattaro menene abubuwan da kai ya tattaro malamai suka ce kai ya tattaro kunni kare ji abin da bai halasta ba kai ya tattaro ido kare kalla abin da bai halasta ba kai ya tattaro harshe kare faɗa abin da bai halasta ba kai ya tattaro baki kare jefawa cikinsa abin da bai halasta duka waɗannan manzan Allah suna sama ya tattare su akan falyafadul rasa wa ma hawa walyafadul wa ma sannan duk abin da zai samu cikinsa ya zama halas ne ba haram ashe kun ke kenan gabobi ma amana aka bada kuma ko shakka babu za a yi tambaya akan waɗannan amanoni da aka bamu don haka amana na shiga cikin gaɓoɓi sai ɓangare na uku wannan hadisin Alimama ahmad da turmizi da hakim da abu ya alaskarinto sai ɓangare na uku shugabanci amana na shiga cikin shugabanci shugabancin nan a kowane mataki amma shugabanci na gaba ɗaya alwilayatul amma nan ne shugabanci yake babba domin a nan ne ake samun jagoranci da zai sa al'umma ta gyaru gaba ɗayanta domin wani daga cikin magabata ko auza'i ne ko alasan albasari ne namanta yana cewa allah ta'ala yana takawa mabarnata burki a dalilin shugaba irin takawar da baya yi masu da ƙur'ani domin ƙur'ani sai mai imani sai mai tsoron allah zai ji karatun ƙur'ani ya san ma'anarsa ya yi amma idan shugaba ya ce kar abi ga danja nan traffic light in ka saba aka tsaye da motar ka kwana bakwai aka kuma yi maka taron dubu goma ba za ka maimaita ba ko da kuwa babu wanda zai a wuri ashe kenan shugaba yana da wata irin daraja yana da wani irin matsayi yana da wata irin alfarma wanda yake iya amfani da ita ya gyara al'umma ya jagoranci jama'a zuwa ga abin zai amfana da su duniyar su da lahirarsu da haka yana maganar shugabanci shugabanci na ƙololuwa shi aka fi sawa farko amma dukkan shugabanci ya shiga cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min abdin istar'ahu Allah ra'iya falam yahubha bi nasiha illa lam yajid ra'ihatal janna babu wani shugaba ba wani ba babu wani bawa da Allah zai bashi shugabanci ya ba shi jagoranci kansila ne ciyaman ne dan majalisan dokoki ne na jiha gwamna ne minista ne dan majalisar tarayya ne ɗan majalisar dattijai ne shugaban ƙasa ne liman ne a masallaci malami ne a makaranta uwa ce ta da yayanta a gida miji ne mai gida da gidansa gaba daya shugaba ne a ofis da wanda suke karkashinsa duk waɗannan shugabanni ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Mamin Abdi, wanda ya zo da na kira kowane mutum ke ya shiga Mamin Abdi, abdin istar'ahu ba wanda Allah zai bashi shugabanci ya ba shi jagoranci ya sa wasu ƙarƙashinsa falon ya hum habi nasiha amma bai yi abin da zai kawo masu gyara ba bai masu nasiha ba malamai suka ce nasiha nan ana nufin duk abin da zai kawo ci cigabansu duniya da lahira tattalin arzikinsu zamantakewarsu alaƙarsu da ƙasashen ƙetare ƙarfin soji ƙarfin jami'an tsaro abin da ya shafi tarbiyyarsu abin da ya shafi iliminsu abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi don wani abu sufuri ne menene duk ya shiga duk abin da zai kawo ci gaba da gyara gare su in ya zama bai masu wannan ba to a ranar kiyama ko kamshin aljanna ma ba zai ba ya jama'ar musulmi mu dubi wannan hadisi mu lura da karantar wanda yake mana mu kalla halin da cikin ayyuka ina tattalin arziki mu yake ba shi ya zama isman ina matsayinmu a matsayin ƙasa mai albarkatu iriri mai yawan jama'a da yawan gaske mai kemulu mabambanta ina yake ya zama rasman zane alamu ba wani abu sai wani har a yau a wannan shekara shekara ta gaba shekara 2015 najeriya ƙasarmu ta gado in ana duban ƙasashen da suka shahara wajen rashawa da cin hanci har yanzu muna nan a na sha bakwai mu ne na sha bakwai a duniya su ma sauran da suke gabanmu tabbas in mutum ya nazarce su zai ga dalilin da ya sa suke gabanmu saboda ba su da ma arziki ba su da komai a gabanmu suke da shi wanda zai sa sata saboda haka ba komai kun san ko ko bera in na masallaci ne in dai ba masallatan da ake na zamani ba masu iya condition da ainihin kayan kamshi da sauransu in dai bera ne a masallaci irin na mu ai shebu kowane bera talauci don me zai sata me zai gani ba komai kan da kakas ba komai a cikinsa saboda haka idan mutum na shugabanci a kasar da ba abu arziki ba abu da zai dauka wala Allah shi yasa ya zamanto waɗannan kasashe aka ce suna gaban mu amma mu dai har a yanzu mu ne na sha bakwai a duniya a wajen rashawa da cin hanci da yin ba daidai ba da watar da dukiyar al'umma da sace-sacen kuɗin al'umma da sauran abubuwa waɗanda suke abin kunya ne a garin ta yadda idan ma ka duba sai ka rika tambaya wai mutane na da hankali kuwa domin mutum ya tara irin wannan kudi ina zai kai shi me zai yi da shi ina zai kai shi ka tara ai maka hisabi ranar kiyama ba za a kashe ba ka mutu ƴaƴanka si watanta da wannan dukiyar kai hisabi na kanka su kuma sai da hali in Allah ya sa shi da yune sai abin arziki su shiga aljannar dukiyarka kai kuma ga kan a ranar kiyama za a tambaye ka yadda ka tara ta an ci amanar mutane an haince su an yaudare su an yi daka da watanda da sama da faɗi da rubda ciki da dukiyar al'umma wannan ba sai shugaban kasa ba wannan ba sai gwamna ba wannan ba sai shugaban karamar hukuma ba da ni da ku da muke jagorancin al'umma a matakai daban-daban a masallaci ne a mataki na kungiya ne a gida ne a ofis ne a ina ne duk mun shiga cikin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya yi wannan to ba ma zai ji kamshin aljanna ba ranar kiyama Wani hadisi al-imam Ahmad da Bukhari da Muslim suka shi bangare na hudu da ainihin amana ke shiga zamantakewar aure aure ibada ce kama yadda muka sani kuma abu ne muhimmi da musulunci ba bashi muhimmanci da girma da kima kware da gaske amana na shiga cikin al'amarin aure musamman janibin zamantakewar da ke tsakanin miji da mata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da al Ahmad da Muslim suka ruwaito ce inna min a'zamil amana inda Allah yawm al-qiyama rajul yufdi ila imra'ati wa tufdi ilay thumma yanshuru sirraha yana daga mafi girmar amana a wajen Allah a ranar kiyama da za a yi hisabi kanta da za a yi hukunci kanta ya zamanto miji da mata su kwanciyar aure sannan shi ya fito waje yana ba abokansa labari wannan yana daga mafi girman amana in ji manzan Allah sosu ma a wajen Allah da za a yi tambaya kansa ranar kiyama saboda haka yana daga bangarorin da amana ke shiga zaman zamantakewar aure tsakanin miji da mata sai bangare na biyar hira a tsakanin mutane biyu da ɗaya zai gaya ma ɗaya wani abu na sirri ya nuna masa sirri ne amana ne to wannan haramun ne je bayyana ma wani ne ne shi matukar dai wannan abin da ya sirranta masa ba abu ne da in aka bashi ba a bayyana ba zai cutar da wasu ko ya cutar da al'umma gaba daya idan ya zama yana shirin wani kulli ne mummuna ga al'umma a wannan ba za ka bari ba za ka je ka faɗi dole ne amma in dai ba haka ba to babban laifi ne a sirranta miki wani abu a baki amanar magana ki je ki gaya ma wata koya kuke da ita koya kuke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka ya ce idza hadatha rajul ar-rajula bil hadith thumma altafata idan mutum yayi hira da wani ya gaya masa wata magana wanda yake wannan magana shi kada ya gaya ma da ya gama gaya masa sai yana juyawa dama da hagu ya gaba wanda yake jin su dai ko manzo Allah ce to wannan na nuna amana ce bayyana ta ga wani cin amana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bangare na shida da amana ke shiga makwabtaka makwabtaka na daga bangarorin da amana ke shiga domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma min muslimin mutu fa yashhadu lahu thalathatu ahli abyatin min jiranihi al-adnain al-adnain al-adnain bi khairin illa qala Allah azza wa jalla قد قبلت شهادة عبادي على ما علم وغفرت له manzan Allah sallallahu alaihi ya ce babu wani musulmi da zai mutu makwabta uku makwabtansa guda uku gidaje uku na makwabta su ba da shaida da cewa mutumin kirki ne mai alkhairi ne mai taimako ne mai kiyaye haƙƙin makwabtaka ne ba za a samu wannan ba mutane wato gidaje uku daga makwabta su ba da wannan kyakkyawan shaida face Allah ta'ala ya ce na karɓi shaidar da bayina suka bada akan wani na abin da suka sani game da halayensa kyawawa ni kuma abin da na sani na munanan halayensa na gafarta mashi ya ke yan uwa ya ke dan uwa ka tambi kanka ya makwabtanka suke da kai yaya alakan ku fata suke ka mutu su huta ko ko yaya wannan abin lura ne wannan hadisi da Imam Ahmad ya rawaito kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi da Imam Ahmad da barani suka rawaito awwalu khasmain yawm al jarani mutane biyu da za su fara husuma a ranar kiyama su nemi Allah ya masu shari'a a ranar kiyama mutane biyu na farko su ne makwabta da ke da makwabci yanki akwai magana ranar kiyama wallahi akwai magana har sai sun kyautata har sai an kiyaye ka'ida har sai an mutunta juna har sai an kiyaye haƙoƙin juna in ko ba haka ba to akwai magana Allah ya sani sai bangare na bakwai da amana ke shiga dukiya dukiya amana ce don abin da kika mallaka ba naki bane na Allah ne don abin da ka mallaka ba naka bane na Allah ne abin da Allah ta'ala ke ne ce wallahi mirafu samawati wal ard abin da duke sama da kasa na Allah ne gadan Allah ne sannan Allah ta'ala ya ce wa atahum mimma lillahi alladhi atahum ku ba su mabukata daga dukiyar Allah da ya ba mu ashe dukiya ta Allah ce A jiya aka ba mu amana ce za kuma a yi mana hisabi kan ranar kiyama don haka dukiya na daga cikin bangarorin da amana ke shiga banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Tirmidhi la tazulu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in kafafuwan bawa ba za su gusa ba ta ka daya taki daya a gaban Allah su matsa ba za a yi haka ba sai an mutunta tamboyi guda hudu an umri fi ma afna za a tafi mutum game da rayuwarsa ya yi ƙara da ita cikin aikin alheri ko cikin aikin sharri ga suna ta ƙoƙari suna taimaka marasa galihu suna ɗaukar ɗawainiyan marayu da waɗanda aka mutu aka bar su da ainihin wato wanda suke ba su da mazaje da tsofaffi da sauransu wannan ba aikin alheri ba ne in kika kashe rayuwar rayuwarki cikin wannan aiki ai masha Allah lale marhaban amma aka waye gari kin je sai dai gidan gulma gulma wuya mai sha'anin tsiya aikinki kenan an ce ta ce shi kenan aikinki billahi lafi ilaha illahu akwai magana za a tambaye ki al'umurki fi ma'afnaita za a tambaye ki ya kika ainihin ƙara da rayuwarki wa al'amar wa ilmi ma fa'ala fi? za a tambaye kowa game da iliminsa me ya aikata a cikin ilimin har wannan wa'azin na yau da kika ji ya kika yi aiki da shi ni da nayi ya na aikata shi kowa da kowa da shugaban zama yaya muka yi aiki da wannan ilimin sai an tafi kowa game da iliminsa wa mali min aina tasaba wa fi ma'amfaka za a tambi mutum game da dukiyarsa yaya tara dukiyar ta halas haram gaba daya ko ko ta halas kawai ko ko ta haram kawai oho za a tambaye shi yadda ya tara a kuma tambaye shi yadda ya amfani da dukiyar tasa wa an jismihi fi ma'abla za kuma a tambaye shi game da gangan jikinsa ya yi tsofar da ita tun kina yarinya me kika aikata kika girma kika yi aure me kika yi da jikinki har kika tsufa me kika yi da jikinki har kika koma ga Allah me kika yi da jikinki duk sai an tafi kuwa ranar kiyama akan wani ashe dukiya na daga bangarorin da amana ke shiga ciki sai abu na takwas an nuna ma lokaci ajiya da aka ba mutum amana na shiga duk wata ajiya da aka ba treasurer ce financial secretary ce menene wanene ne oho in aka ba da ajiya duk abin da aka ba da ajiya ko da kayan aiki ne na gida irin su wuka ne kwanoni ne funa ne yanzu a zo ta ba baiwar Allah na sallallahu salamatu wal lafiya za a waye gari ku ga yarta ko ɗanta ya shigo da kofi an san makwabta ne ba amma ko sai a ce aje gobe an fara shan ruwa da shi ba za a ce dauka ka maida ba ɗanta zai zo da takalmi ta san bai da wannan takalmin slippers amma ya shigo da shi daga makwabta amma ba za ce ina ka samu maɗauka ka maida musu kai ba takalmi ba taya da yara ke garawa ko gare gare da yara ke garawa ko dokin kara da yara ke ja ke ga yan danki da shi baki san yadda aka samu ba ko yanki da yar bebi ko yan tsana baki sai ta samu ba ke kika siya mata ba me yasa ba za ki tambaye ta ba ya ba za ki tambaye ta ba kuma kice ta maida kuma kice kar ta ƙara ɗaukowa amma za ku cewa ba a damu da wannan ba wannan na nuna sakaci da ake yi game da abin da ya shafi amana da aka bamu to a ranar kiyama a jiya akwai maganar amana cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adda adda Allahu an wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu azza wa jalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da ya karba abin mutane da sunan aro ne ko aka bashi ajiya yana nufin ya maida mu mutanen wannan abu ko da abin ya halaka ko ya mutu bai samu biya ba Allah zai biya mashi wanda ko duk ya karɓa baya nufin ya maida yayi bihim yayi biris ya ɗauka nashi ne na Bello badun ne ta faɗi ga sassa to wanda ya wannan manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah kuma zai halaka da shi wannan hadisi al-Imam Ahmad ce ya shi sai bangare na tara na kusa da karshe zamantakewa da wanda ba musulmi ba akwai amana ciki zamantakewa da za a yi da waɗanda ba musulmi ba akwai amana ciki domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayyuma rajul amana rajulan ala dami thumma qatalahu fa ana min alqatil bari'un wa in kana almaqtul kafiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya amince ma wani ko ya ce ya lamunce ma wani jininsa za shi zaman lafiya ba faɗa ba kashe juna ba cutar da juna ba ɗaukan kayan juna za a yi zaman lumana da zaman fahimta ko musulmi ne ko ba musulmi ba sannan ya zo ya kashe shi manzan Allah ce to ranar babu ruwa na da wanda ya kisa ko da wanda aka kashe kaburi da aka nuna ya ɗauka in ya kashe wanda ba musulmi ba ya ci bulus wallahi bai ci ba ya je mutum cikin musiba da tashin hankali matukar ya yi wannan abu ya sani manzan Allah ya ce babu ruwansu to don Allah idan manzan Allah ba ruwan shi da kai ina za ka a duniyar nan a lahira ina za ka haka inda manzan Allah ba don manzan Allah ne bai da wani wuri sai aljanna ko manzan Allah ya ce ba ruwan shi da kai to kai ina za ka ba dai sai na faɗa ba an sani ai wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi da Tabarani suka rubuto shi haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala mu'ahidan man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna wa inna riha la yujad min masirati 40 wanda duk ya zama ga wanda ake zaman amana zaman alkawari cewa za a zauna lafiya da juna kamar yadda muke zaune a Najeriya da musulmi da ba musulmi ba sai ya zama to kuma bayan wannan amana bayan wannan alkawari bayan wannan yarjejeniya sai wani musulmi ya kashe wannan irin mutumin da aka shiga amana da alkawari da shi manzo Allah ya ce to a ranar kiyama ba zai ci kamshin aljanna ba ga kokamshin kamshin aljanna ana jiyowa tun daga tafiyar tsawon shekara arba'in amma ba zai ba wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi haka na abu dawud ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala man zalama mu'ahidan aw intaqasa aw kallafahu fawqa taqati aw akhadha minhu shay'an bighairi dhibi nafs fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya zalunci wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi amma ba musulmi bane shi amma shi musulmin sai zalunce shi ko ya kwace masa wato ko kuma ya rage masa haƙƙinsa ya hana shi wani haƙƙinsa ko kuma ya ɗora masa nauyin da ya fi ƙarfinsa ko kuma ya kwace wani abu a hannunsa da ƙarfin tsiya da ƙarfin mulki manzo Allah ce to ranar kiyama ni ne lauyan wannan mutumin ni ne za mu jayayya a gaban Allah da wanda ya yi wannan aikin a cikin musulmi don Allah a cikinku nan wane ne zai zauna a ranar kiyama suna husuma da manzan Allah manzan Allah lauyan wancan wanda ba musulmin ba kai kuma manzan Allah ya tsaya ne ya tabbatar da laifin da kai a gaban Allah don Allah wa zai so haka kun ga wannan ashe hadari ne kwarai da gaske hadisi da Imam Abu Dawud sai bangare na goma na karshe wanda zan ambata inda amana ke shiga amana na shiga cikin aikin leburanci ina ce leburanci ba yana nufin aiki na kaskanci ba kawai a duk wani aiki da ake biyan ka leburanci sunan shi ko an kira shi salari ne ko wages ne ko mai aka kira oho dai leburanci saboda haka madinan lebura ne a jami'ar ahmadu bello ban wuce nan ba saboda haka leburanci duk aikin da za ka yi a biya ka a ƙarƙashin hukuma ko ƙarƙashin kamfani mai zaman kanshi ko ƙarƙashin mutum ɗaya tilo a gida ne ko a waje oho inda za ka yi aiki a ce ga ladan aikinka to wannan akwai amana na shiga ciki amana a bangaren wanda aka ba aikin yayi amana a bangaren wanda ya sa a yi aikin ya haka nan amana na shiga cikin harkar kasuwanci da saye da sayarwa da duk wani abu da ake nema don a samu a rayu amana na shiga ciki Allah ta'ala ya ba mu labarin a suratul qasas aya ta 26 yana ba da labarin wannan yarinya ɗaya daga cikin 'yan mata biyu waɗanda suka ainihin samu taimakon annabi Musa ɗaya daga cikin ta ba babanta labarin ta ba babanta shawara ya ɗauki annabi Musa aiki mana tace ya abatista ajab inna khayra man istajabta alqawiyul amin ya babana ka ɗauke shi aiki ka dauke shi aiki domin mafi alkhairin wanda zaka dauka aiki ba zai kunyata ka ba ba zai yi abinda ba ka so ba zai aikin da itkani da kyautatawa shine alkawiyu wanda ya mallaki ilimi da sanin makama na wannan aiki al'aminu ko mai rikon amana a shekin na leburanci amana na shiga ciki dangane da kasuwanci al'imamu turmidi ya rawaito manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce attajiru saduku al'aminu ma'an nabiyyi na wasu dikin Wasu shuhada ɗan kasuwa wanda yake mai gaskiya amintacce mai amana to yana tare da annabawa da siddiƙai da shahidai a ranar kiyama Allah ya samu cikinsu to da ƙarshe ina so in tuna mana cewa rashin siffantuwa ɗabi'ar rukun amana na kai mutum ga tasirantuwa da munanan ɗabi'u waɗanda musulunci yake kyamusu kun gane cin amana na hana mutane kaiwa ga nasara duniya da lahira shi yana ga halin da muke ciki a yau idan ka ɗauki shugabanni ne wanda aka ba su bukani saboda rashawa da cin hanci da duk nau'o'in fasadi na dukiyar al'umma sai ka cewa mutum ya tara amma sai Allah ya jarabe da musiba wadda ta bakar yau bai da lafiya gobe wani nashi ya mutu jibi wani ya yi masa kuciya matsaloli iri-iri ya je abin da ya fi so a duniya kawai likita ya ce masa ayyankaci wannan akwai haɗari shi ke na haramta mai abinci abin da ya fi so a duniya ne za a duba yadda kasar wato abin da mutane ba su gane ba ba haɗin baki ne aka yi likita ba me ya faru musiba ce wala musiba ce daga cikin hanyoyin da Allah yake saukar da musiba yana saukar da musiba domin ya zama izina gani ga wani domin a gyaru domin a tuba ko kuma wanda bai yi ba kai ya aikata duk an gama tarawa sai a je a kai wata ƙasa ƙasa ya ta sa doka ba za a fitar da kuma. ba ko kuma mutum ta rashin lafiya a ɗora mashi shan magani dole yi ta tsira ma kansa allura kullum dare ko ya zo sai ya ajiye bindiga ga katon kare wanda ba ruwan shi ba sani ba sabo bs bs amma ba zai iya bacci ba idan su ɗaya mu ne su ɗaya ko kuma wanda duk ya fi so a duniya sai ya mutu ba matar ce da ya fi so ba to ta mutu ta bashi ko kuma ta zama to za ba ta tausayin shi ba ta komai na shi ba ta ma damu da shi ba hoto ya zamanto banza kawai a wurinta ko kuma wani ɗan shi da yake so Allah ya kaddara mai san ɗan kamar ya haɗe shi sai zama fitina to ba a cin nasara a duniya in kuma mutum ya ga kamar ya ci nasara wallahi shigo shigo ba zurfi ne za a mai kamun kazan kuku daga kama ki sai tukunya wallahi abin da ke faruwa ke to ba a cin nasara duniya da lahira in ana cin amana kuma dama mutum bai kaiwa ga cikakken imani madadin haka sai dai ya zama ya da ɗabi'a take kai mutum ta Allah ya tsare mu cin amana na haifar da rashin walwala ga mai yin shi bai walwala da zarar ya shiga al'umma zai tsabu zai tsaru zai rika jin tsum kama ana kallon sa kama an san abin da ya jiya ba kuma wanda ya gani amma gaba ɗaya kawai zai rika tunanin cewa an san abin da ya kuma ya yi abin kunya wannan na daga illolin cin amana na uku cin amana na jawo rashin aminci da yarda yana hana kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba ba za su iya zaman lumana ba in akwai cin amana musulmi da musulmi ba za su iya zamantakewa kyakkyawa ba in akwai cin amana miji da mata ba zaman lafiya ba za a amince wa juna ba in akwai cin amana uba da ɗa babu kyakkyawan zamantakewa in akwai cin amana shugaba da wanda yake mashugabanci babu amana ba wato babu zaman lafiya ba kyakkya ba fatan alkhairi tsakanin su akwai cin amana duk wani makwabci da yake cin amana ba za shi zaman lafiya ba da makwabcinsa duk wani dan kasuwa da yake cin amana a harkar kasuwancinsa ba zai zauna lafiya ba da sauran jama'a da ke sayya wurinsa haka dai rayuwar za ta kasance ba walwala ba jin daɗi ba aminci ba yarda ba kyakkyawan zamantakewa sai abu na hudu cin amana na sanya masu yinsa su zama abin kyama a cikin al'umma duk wanda ya ci amanar a matsayin shi na shugaba ko da wani mataki ne ana son shi ba a son shi sai tobin alisi ne duk da cewa bai kamata ba shugaba in ya yi kurkure kamata ya yi mashi addu'a domin in ya lalace al'umma ce take lalacewa gaba daya in yi balbale ya fandare ya zama to wani abu daban al'umma sai ta ɗanɗana kudanta sai ta yi ba a zaki a dalilin wannan don haka shugabanni addu'a ke musu amma har yi zama abin ya wuce gona da iri to sai dai addu'an Allah ya da su ya musanya su da wasu saboda yin addu'an hakan ya fi alkhairi da kai mummunar addu'a gare su su lalace al'umma ta lalace gaba daya amma dai mun sani duk inda mutum ya zama mai cin amana ne ko shakka babu ana ƙinsa, ana ƙyamarsa, ba a son shi ana jin haushin shi ana Allah Allah ya bar wurin ana ma so ya mutu a wuta da tunansa ashe kenan cin amana babbar musiba ce don haka ina kira zuwa gare mu da karshe da cewa amanan nan a bacin faɗi ba ta takaitu ga abin da ya shafi yadda muke tunani na kawai harkar tattalin arziki ko 'yan siyasa ko makamancin wannan ba mu akwai amana da aka bashi Allah tabaraka wata ala ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahula mun bujiro da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu duk sai suka ki karba suka kuma ji tsoro amma sai mutum ya karba ya kasance shi mutum azzalimi ne mai zaluntar kansa ne kuma mai jahiltar sakamakon abin da zai biyo bayan cin amana yin yayi da haka kowa an bashi amana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyati kowa an bashi wani nau'in amana da shugabanci da jagoranci da matsayi a cikin al'umma kuma kowa za a tambaye shi game da abin da aka ba shi amana sana na kiyama ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya ba mu ikon kiyaye amanonin Allah ya tsare mu daga cin amana Allah ya tsare mu daga yaudara da ha'inci Allah ya tsare mu daga dukkan abin da zai ja mana dama a duniya da lahira mu sani cewa wannan amana a wannan ƙasa tamu kamar yadda yake a duniya ma gaba ɗaya wallahi ta yi ka a bace mai wahala a yau amana ta zama wani abu daban wanda yake rikon amana ya zama daban a cikin al'umma kuma kyamansa ake kuma makinsa ake kuma zangwaman shi ma ake kuma ce masa ake shi fatararre ne ya shiga mukami bai kudi ba bai samu kaza ba ga wani ya samu cikin kankanin lokaci shi kuma dan ya ci rike amana ana zagin shi wannan halin da muka shi ba maza ba ba mata ba ba masu ilimi ba ba jahilai ba ba 'yan boko ba ba 'yan addini ba ba limamai ba ba fastoci ba ba 'yan mu biyar yi mu sha kiɗa ba kowa illa ma rahimar rabbuna wajibi ne mu ji tsoron Allah mu sani Allah zai tambaye mu ranar kiyama dukkan abin da muke faɗa da abin da muke aikatawa da abin da muke tabawa da abin da muke takawa mu je gare su da abin da muke gani da abin da muke ji da abin da muke faɗi duk ranar kiyama Allah zai tambaya akan su kowannen su abin tambaya ne ranar kiyama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa don haka mu kiyaye kamar yadda wani mawaƙi yake cewa fa alayka taqwallahi falzamha tafus inna taqiyya huwal bahiyul ahyab Wa amma libi tsoha ati. Wa amma libi tsoha ati. Tanalmin hurrida. Inna lamuƙe la muƙarrabu. Adil amanata. Wala kiyaye na tafashe ta Wa dil wala taslim ya ɗibul cewa. Ka ji tsoron Allah. Ina horan ka ji tsoron Allah. Kuma kala finji tsoron Allah. Za ka samu babban rabonin yaɗa na Domin shi me tsoron Allah. mai kiyaye dokokin Allah. mai barin abin da Allah ya hana mai yin abin da Allah ya ce to wannan ba ne zai samu fuska mai ni'ima a duniya da lahira walwala da jin daɗi da natsuwa da sukuni da sakina kuma a lahira ga aljanna Allah ya samu cikin su ce wa amal bi ta'ati kai aiki bisa da'ar Allah bisa yi wa Allah da'a tanal min za zaka sami yardan Allah a duniya da lahira innal muti'a li rabbihi domin mewa ubangijinsa Allah da la muqarrabu abin kusantarwa ne zuwa ga Allah ranar kiyama addil amanata ka ba da amana ka kiyaye amana ka tsara amana kar ci amana wal khiyanata fajtanib ka nisanci cin amana ka nisanci ha'inci da yaudara wa'adin kai adalci cikin lamuranka wala tazlim kar ka zalunci kowa ya maksab maksar in kan yi haka duk ayyukan ka sai zama masu daɗi tsarankanku masu kyau a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace ina godiya ga shugaban wannan taro da kuma ainihin wato shugaban kwamitin amintattu na wannan kungiya mai albarka sabil kamar yadda nake godiya ga shugabannin ita sabil ɗin musamman ina jin ko sakatariya ce wadda bata banni na sha ruwa ba bata banni na yi numfashi ba ta yi ta doka waya ta yi ta buga text har ma na daina amsawa na kuma daina mayan komai a kai saboda dai tana so lalle sai na zo to gashi na zo dan abin da ya samu na bada amma a sani ba irin wanda aka bada a shekarun baya ba domin su malamai ne ni kuma dan koro ne Allah ta'ala ya amsa mana ibada da muke yi Allah ya mana muwafaqa wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya